حرمة القرآن من تلك القلوب وحرمة الإيمان يا ربي يا رب زالت حرمة القرآن درجة القرآن تعبشي هم؟ sai ƙur'ani ta kushe yanzu in ka dudduba in ba za ba a cikin nan sai ka ga ƙur'ani masallaci a kalli ta tafa mu bai ɗauka ya kai shi can bai mayar da shi ba ko mu da nan irin mu ba uku sai dai ko can baya yanzu ka ga ga yanzu wannan ga ne wannan mai littafin ya tafi bar ma a da ko a'a tambaya ta kafin ka bude ka bar shi ko ya gani ya bari a kai ma da kai karatun kama kamar masa a kaga baka biya alfarmar littafin ba rufin su ya da baka kyauta ba ka yi amfani da littafinsa sannan kuma ka rufe mata ka ga aiki ne domin inda misali inda aka aje shi in misali aka fita aka watsa iska ta biyo shi ne za ga yana ta wa da kansa har takardar ta yi kuma na san zai wahala mai ƙur'an da zai zai ce maka sun ne za ka rufe min littafi ne har zan ta bude ba ne ta bana za ka bar mun shi bude ba sai da wala wani ba ya ya Allah zalat hurmatul qur'an darajar quran ta kawo yadda mutane suke aikata qur'ani yadda suke wa qur'ani tun ana yi a boye ya zama abin ya fito معنى تلك قرآني كوابع تو عين من تلك القلوب ندعو إلا غبطات وهرمة الإيمان عين هين درجة إيماني ذا قرآن يا قول يا سأنسان درجة نيراني مثلا كوكما أفدي أخذي كوي أنسان درجة زينا بها ذا أظهر يعني أن هؤلاء سوء إن لم تعدي لازمة على قولهم زوال حرمة القرآن أن هي هذا ما دولة ما جناه أننا درجة قرآنية وحرمة الإيمان هو واضح وجرى على الأفواه منهم قولهم ما بيننا لله من قرآن ما بيننا إلا الحكاية عنه وتعبير ذاك عبارة بلسان وجر مجانا تابدانا سنا بدانا وما على أفواه أبي سوى سباقنا منهم دقا تشكو سبو إلا متانا قولهم شيء ما بيننا عن من قرآن لله babu wani ƙur'ani a ainihin na Allah a wurinmu ma bai da namin ƙur'anin lillahi babu wani ƙur'ani ga Allah babu wani ƙur'anin Allah a cikinmu na wani maganan Allah tafiya ka tafi daga wannan wannan kaɗai har ya isa Allah sauka mana da bala'in da zai saukar a narkar da duniyan ma kawai سيدي د لوې تااس کیا بهبه ختون د کولو ک تااس کیا بهبه هر ابون ځای او خوده قرآ اړه دا دمې قرآ اړه ما بيننا الا الحكايه حکایت عن هو تعبیر ذا تعبارت بی ما بین نا بابو نا با تقاشمو ka ce hikayen ƙur'ani ne amma ba ƙur'anin ba ne ba wata hikayoyi ne daga gare su ka ga abu ka hakaito ka ga mota ta faɗi a bakin titi ka ce wata tsirana ta kwantsare a bakin titi wani ka ga in hakaito ya ce wata mota ta tunzure wani hakaito ya ce ka ya yi karo ko wata mota ta faɗi to haka hikayoyi ne daban-daban amma maganan Allah in je su babu a tsakanin mu hikayoyi ne wata abiru da yin magana za ka ibaratan bilisani faɗi da harshe المعطلة الذين ينكرون كلام الله معطلة ما سكرية مكان الله انقسموا ثلاثة أقسام قسم قالوا إنه مخلوق كشي قدا صنع قرآني هالتالي وقسم آخر قالوا إنه غير مخلوق لكن ما في المصحف عبارة عنه أظن كيف تكون أن تقدو وني معناني ذا القرآن أما بأثر القرآن بني وقسم ثالث قالوا ليس بمخلوق وما في المصحف لابد كيسكن أن ينتقدوا حكاية عنه العبارة للعشائر وأن أشاعرة والحكاية للكلابية والقول الأول قول المعتزلة الذين يقولون إن القرآن مخلوق لا ينسب إلى الله على أنه صفة من صفاته ba a ko dangana shi zuwa ga Allah a matsayin wata siffa ne daga siffofinsa bal yansabu ilaihi ala annahu khalqun min makhluqatihi kama nusibat naqa kuma yadda aka dangana buwa wal baitu ila Allah ko aka ce baitullahi naqatullah وبهذا نعرف أنه من هذه الناهية تولم بانجر يكون المعتزلة خيرا من الأشعرية معتزلة ومعنى صب أشعراوة ومن القلابية يقول رحمه الله يناتي مسألة ما ما هو الفرق بين العبارة والحكاية في إيه، ودن دولة عليه أبنا ما يربط كادين hikaya da ibara da wannan dole a yi tambaya a haka ko muka ƙari ba ne al'ibara ma'ana ma'anaha inna allaha khalaqa hadha li tu'abbira amma fi nafsihi Allah ta'ala ya halicce wannan ane li tu'abbira amma fi nafsihi don ainihin faɗin abin da ke ranka sai sai halitta wannan don fadin abin da ke ransa kaga wannan abin da aka kawo ba ainihin abin da ke ran nasu ne ba wal hikayatu ka'annahum wasalu ila ma fi nafsi Allah kaman sun kai ran Allah azza wa jalla walakinahu haka hukiya sai aka haka su haka akwai bambanci a ya fito yake bai da koma abu na ɗansa in aka ce ibara abun gashi a wurin Allah sai ya halitta wannan don ka iya fassara don ya iya fassara abin da ke kan wurin Allah wanda ba ganshin nan ba eh? ibara nan in ka ga abu ya fassara ma kawai abin da ke bayan sa kaga ai misalin na masu in ana koyar da mantiki akan ce in ka ga hayaki ma'ana akwai wuta a ciki kaga wannan hayaki ya zama ibara ce na mai sanar da akwai wani abu wuta ne ko ba wuta ne ba in ka je mutum na yana ciwon girji ne wani abu lalle a kirji nan in ka ji karatu shi ne ibara ibara amma hikaya kuwa a shi wannan an je an ga abin amma ba zai takku ba zo da shi waje sai ya zo hikaya kamar misali aka ba da labari mota ta faɗi ka ga hikaya ce sun bambanta shi shi wa wai shi wanda ga mota ta faɗi hikaya dole shi ya gani ya zai ya zai ga mota ni je ga mota ya zai ba da labari ai kaga hikaya ce ya ganta tukuna ba zai ya ɗauko ta nuna muku ba inda zai ɗauko ta a waya ya zo ya nuna ta to kaga wannan zai iya ya fita kaga shi ina nema ya zama ɗan kwara ra'ayi da aini eh, amma ka gani ba za ka iya ɗaukowa ba in ka zo ka faɗi ma'anan abun hikaya amma baka ga abun ba amma ka san akwai wannan abu akwai alama mai nuna ma an yi abu to in ka faɗi ibara ne ba daga tsallakuwa ba ta'bir fassarar mafarki daga mafarkin aka tsallako aka gano wani abu bayan mafarkin كما يقال فلان يحكي فلانا وفلان يحكي فلانا wani na hikayen wani wani na ba labarin wani aika da yana don yani yuzahihi yana kamanta wa mutane shi ka anna hadal sai ce abin da ake ji a wurin sa dinnan yuhki yana hakaito ma fi lahi azza wa jalla an koma kan magana Wal farko bai na homa, farkon daƙiƙo siriri ne, ni masu kula. Latsa lallaɗa ibaratu, ya'ani abba adu an ƙaunahi kalamullasi, ina ƙauni bi'a naho hiƙaya. Magaganin aka ci ibara, maganin allah ibara ne ta gabun da ke wurin allah ya filisa. Daga kasancewar wani abu maganin allah ne, babu ma ba a ganki ba alama ba la ta dace ba da labari kaza ai kaga ya fi nisa min alqawli bi annahu hikaya me ba da hikaya ya gari al hikayatu aqrabu lakin kulluha aqwalun batila amma dukkan su maganganu ne fatattu Allah ya tsarkaka daga wannan Qur'ani ya tsarkaka daga wannan Qur'ani maganan Allah ne إذن الثلاثة وإن أكو الأقوال التي قيلت في كلام الله عز وجل أكون زما da ni yayi babi a kan littafi na ɗaya muna zuwa kan fa ba tsakanin magarba da isha yi magana ya kawo mutanen nan babi babi kowanne ga abin da suka faɗi kowanne ga abin da suka faɗi kafin yi zo yi faɗi na alusunna hatta ana karanta magana ma mutum ko hawa yake ai a gama mana zo na ahlus sunna wannan kaman babu da dalilai ya kawo su ya kawo su mata da suka gama shi kwanan can har yanzu da barbashinsa sa ainihin suna cikin sa wannan in je mutum zai dinga nazari yau ba za in mu wanda muke ta faɗi mu mai mai tarishin nazari hmm. aya misalin dai wancan kila wanda aka kawo sai dai aka zo misali yanzu ai za ka iya haƙaito mana kasuwar kurmi inda duk lahadi zan ganka kai kano ko to ba za ka iya haƙaito mana ita ba kana kallon da zuwa cikin ka? Hmm? to shi ne kace kasuwar kurmi mai kaza ce mai kaza ce mai kaza ce ko da ba za ka iya faɗin tsawonta kaza menene ɗinta kaza nau'in kaza ɗinta kaza menene ɗinta kaza ga irin jama'an da ke ciki ga menene daga ciki wannan shi ake cewa hikaya ai ka gani da ido sai kuwa eh? to haka amma ibara ba ka ga abun ba kaga ai za ka yaba mu ibara an yi ambaliya mai dole to sai dai ka gani a waya ko ina ma ni za a ba gani ba ta hmm? shi ne matsala da a ce baka gani ba kwata-kwata amma duk wani wanda yake cikin masallacin nan ba za mu ce ɗan Najeriya ba duk wanda ke masallacin nan ya so an yi ambaliya ne da wuri ko kai na kan eh, Najeriya man an faɗi amma dai mu kyale wannan dai an yi wannan ambaliya to za ka faɗi ibara saboda an sarkin sarki gwamnati ya fita daga gidan shi go an ce kaza an ce zaka yaba da labarai da lalle an yi ambaliya lalle kaza kaza kaza kaza lalle tabbata wannan magana kuma baka gani ba amma ibara zaka kawo ga dalilai ga dalilai ga dalilai ga dalilai wanda zaka iya kama ma'anan kaga nan da hikaya da ibara wanne yafi kusa hmm? to shi ne ce ma hikaya ta fi amma tsakaninsu an gun fasir jibtar sai ashabul albabi eh shi ne ma ai akwai akwai misalin ai a tsakanin su ne can ta kai kamata tambaya a cikin kullabiya da asha'ira wa'ine ne suka ce hikaya wa'ine ne suka ce ibara ba su haɗu duk biyun ba kowane da an da ɗauka wannan kuma ya kaga aikin ka ne wannan wani ka yi da aikin ka mun ka karanta su illa lokacin da ake karatu sai a kyale su ba a ɗaurewa kai na kan muku kato lokaci ta karkashin wani cikin muskila da nake ga wannan wa min alhamaqati an tafi daga da gabalaka fatafukkaha bain alkhalaqi fa'alika wannan da duka abubuwan nan mala inda wannan da ba da makaranta ba ko labiya ga abin da suka ce wannan ga abin da suka ce to ka gani ya zama daban daban suke nan na ka fita Hmm? a ah, don faɗa maka su da zan faɗa baka za ka je ka dubu su wane ne masu ibara su wane ne masu hikaya to daga nan zaka samu bambanci hmm? to mun tashi haka mun tashi sai gobe to kaga abun da ke sai a daina tambaya sai an gama abu za a tambaya ba ka sai mutum abu yanzu mun ci lokacin mu a mako ba salasatu aqwali allati qila fi kalamillahi azza wa jalla hiya awwalan almu'tazilatu yaquluna innal qur'ana kalamullahi haqiqatan lakinnahu makhluqun وأضيف إلى الله في جناك دنجنا شذوا الله إضافة مخلوق إلى خالقه كما يدعى أن جيدا ماني ko ai ba daga cikin sa yake ba shi ya gina kayan shi ko da kudin sa ko da menene yake gidan wani a gani an jingina shi zuwa ga shi kalike shi kama udifa baitullahi ila Allah wa huwa makhluqun wa udifat naqatullahi wa hiya makhluqatun ثانيا الأشعرية يقولون هذا القرآن ليس كلام الله bal hiya ibara hmm shi kuma yi ibara ce anhu wanta wata aljami'u wattafaqa aljami'u asaira ala annahu makhluq eh, ay makhluq قد زود متزلا عزم هذا أحقا مخلوق فالمتزلة يقولون مخلوق فروبرو والعشائر يقولون مخلوق والقرآن كذا عبارة ثم قال الكلابية أيضا يقولون إنه مخلوق وليس هو كلام الله بل هو حكاية عنه وكلها أقوال باطلة تدين ضائعه